gari ya waye. Za ku saurari shirin gari ya waye daga tashar Arewa 24 a tsarin podcast. mu da warhaka sannan mu da shigowa sashen gari ya waye da fatan kowa ya tashi cikin koshin lafiya muna farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin na wannan lokaci inda a cikin jerin gwanan shirye-shiryen da zamu mu kawo muku a wannan lokacin akwai shirin rayuwar ɗalibai da kuma shirin kiwon lafiya. To bayan nan kuma akwai shirin da muke shigo muku da baki daga fannoni daban-daban akan su shigo mu tattauna tare da su da ma wasu shirye-shiryen da dama da fatan za ku ji daɗin kasancewa tare da mu barkanku da shigowa. Muhammadu barkan ka shigowa. An tashi lafiya. Lafiya kalau ya gida. Alhamdulillah. Yau na dan yau dai duk da dai mm, kelos da kasan normally da dama mukan sha kilos kuma muna ba mutane a wato shawarwarin su dinga sha wannan kelos saboda mm. gina jiki da kuma abubuwan da gaskiya shi wannan kelos din ya kunsa kuma in an ga muna wasu abubuwa kaban na mm. na karfi kada su dora mana laifi los ne ya sa mana saboda gaskiya yana ba mu jinja da muke mm. bukata <clears throat> ban da sani ba nauyin ko ana gwadawa kada a manta da hawa skeli bayan an sha kellogs a ringa kula da da skeli mm. um, naomi ina ganin bai magana abin da ya shafi uh, mm. wa'annan iyalan da suka sha maganin gargajiya kwanakin baya da suka rasa rayukansu ina ganin ala'ai halin mun sha yin magana akan illa ta shan magani ba bisa ka'ida ba mm. kuma mafi akasari magungunan gargajiya wani lokaci in baka samu kwararre ya baka ka'idoji ba mm. to akwai matsala kada ki manta kin san su magunguna kamar guba ne mm. abin da ake nufi a guba kamar a bangaren kimiyya eh. duk wani abu har ruwa ana daukan shi a ce chemical ne akwai abin da zaka hada da ruwa ya haɗe baka wata guba wacce za ta iya cutar da jikin mutum yanzu misali in kika dauki farar kasa in kika hada ta da ruwa farar kasa wacce ake fenti duk wanda yake fenti ya san abin da nake faɗa kana hada za ga yana ta farfasa kamar ka dora abin a wuta mai ci sosai hmm. to idan kai wani haɗin hmm. misali maganin gargajiya ka je ka ɗauke shi ba kuma ka san ka'idojin kila ba a hada shi da wani maganin bature ko kuma ba a hada shi da wani nau'in abincin ba hmm. in ka zo ka sha to za su iya haduwa da wani abu a jikinka sai su zama guba to babu mamaki wannan mutuwar tasu tana da nasaba da hada hmm. maganin da wani abin da bai cancanci a hada shi da shi ba kuma gaskiya mamar magana da kai gaskiya kuma kusan haka ne zaka ko hmm. suna shan magungunan gargajiya suna hada da kuma na bature wanda gaskiya bai kamata ba kuma hmm. mafi akasari yanzu ma wannan zamanin da muke ciki duk da dai an maida kamar magungunan gargajiya legally kowa zai iya sha amma ina ganin yanzu ma akwai adadin da ake iya ake iya sha saboda haka mutane su tambaya ma tukunna kuma in ka san ka sha maganin gargajiya kada ka hada gaskiya da na tura saboda akwai wani haɗin zaka ga an zo an hada duba da cewa duk da dai magungunan ah, kamar na tura din ma daga na gargajiya ake samu ake dan abstracting wasu abubuwa mm. to ka zo ka hada su suka zo suka yi double din kuma zai iya baka gaskiya ai ai wani abu kin ga kamar na bature ana tacewa ne mai amfani da mara eh, amfani a dauko asalin sinadarin da yake mm, maganin mm. to kuma na gargajiya ba haka ake yi ba in da ka gano kamar ganye kaza ko saiwa kaza ko bawon bishiya kaza yana yin magani kaza to sai ga ana amfani da shi to amma kamata a ce mutum kada ya dauki rayuwarsa ya mai da ita kamar abar gwaji mm. ka zama cewa wanda zai baka maganin mm. ka tabbatar da ka'idojin da ya rubuta mm. kuma kun tabbatar da cewa mai magani ne wanda yake tsaye duniya ta san shi mutane sun yadda da shi kada ka ga magani a bakin titi wani yana ta tsigo a masallaci ko a bakin hanya ya baka ka tafi ka je ka sha a'a ka tabbatar cewa wannan an san da shi abin da yake an yadda da shi gaskiya ne to Allah ya sare masu kallo sun ji wannan shawarwarin da muka bayar kuma da wanda suka rasa rayukansu Allah ya ji kansu gabaki daya masu kallo bara mu ji shirinmu na farko wato shirin na rayuwar dalibai kuma tuni eh, muktar har ya shigo malam muktar barkanka da shigowa muhammad nawami ku da aiki da fatan kun tashi lafiya jama'a masu kallon mu barkanmu da warhaka sannan ku da sake kasancewa da mu a cikin shirin rayuwar dalibai shirin da a kullum yake kokarin kawo muku irin matsalolin da suke fuskantar dalibai lokacin da suke karatu inda mukan gayyato muku su kansu ɗaliban da masu ruwa da tsaki da abin da ya shafi ilimi domin mu tattauna da su akan irin matsalolin sannan a samu mafita wanda insha Allah a yau ina tare da Dr. Muhammad Tahir Suleiman da kuma Maimuna Ali wanda da su ne zamu tattauna akan wani muhimmin maudu'i. Na barkan ku da shugacin wannan shirin. Na Maimuna barkan ki da shugacin wannan shirin. Na a dauka mana maudu'in da zamu tattauna. Faduwar jarabawa. To malam bari mu fara da kai. Na'am. malaya wani irin duba ko in ce kallo za ka yi wa faduwar jaraba musamman a karni da muke ciki na 21 to idan aka yi magana faduwar jarabawa mm. wato wani abu ne da yake faruwa yanzu wanda ake tunanin kamar da bai faru ba mm. so sai a duba a gani da me yasa ba faduwa me yasa yanzu ake faduwa a da ana faduwa yanzu ma ana faduwa amma alƙalman suna nuna kamar yanzu an fi faduwa akan da yawwa to hmm. me yasa aka fi faduwa yanzu kuma me yasa aka fi ci a baya hmm. wannan shine abubuwan da za a yi la'akari da su saboda haka idan muka duba a hmm. takaice za ka iya cewa wato shi ilimin gaba daya waɗanda suke kula da ilimin gaba daya su suka sakaci idan aka ce waɗanda suke kula da ilimi ya hada da ita gwamnati ita ce ta farko malamai mala wannan wannan magana taka tana da fadi sosai wanda tana buƙatar sharhi amma bari mu koma wurin maimuna maimuna matsayin ki ta ɗaliba irin yanzu ya ɗalibai suka ɗauki abin da ya shafi faɗuwa jaraba irin abu ne da aka ɗauke shi da gaske kuma abu ne wanda da in mutum ya faɗi jarabawa kullum a fargaba yake hankalin shi a tashi amma yanzu irin ya a tunanin ki kike ganin ɗalibai sun ɗauki wannan matsala gaskiya yanzu ba su ɗauke shi a wata matsala babba ba saboda yanzu idan an faɗi jarabawa ma dalibi baya damuwa kawai ya faɗi kamar ya zama ruwan dare ba ni kaɗai na fara faɗuwa mm. aka ciwo mutuwar yawa kaka mm. kuma ni ina alakanta wannan da sakaci banda sakacin malamai sakaci mm. na iyaye tunda kai kake tare da ɗalibi ɗanka in jarabawa ta kusanto ya kamata ka zama duk ka ido akan al'amari kafin mu je a kan irin solutions akan wannan matsala mm-hmm. malam bar mu kuma kan maganar ka da ka ce ana faɗuwa. yanzu ma ana faduwa amma me yasa a da ba a faduwar kamar yanzu to wato ka bar wasu abu abin da zaka duba shine wato da duk wanda yake da ruwa da tsaki a ilimi wato idansa yana kai yana yin duk abin da ya kamata ah. yanzu ka ɗauki makarantu da muke da su na gwamnati wanda shi ne mafi akasarin yadda 'ya'yan mutane suke 'ya'yan hmm. talakawa waɗanda suke zuwa makarantu na kuɗi eh. wato wasu yara ne waɗanda suka takaitattu idan an auna da yadda yara kana magana private kenan private school hmm. so saboda haka za ka samu cewar makarantun gwamnati malam muktar nan aka fi biyan albashi a nan ake da guraren koyo da koyarwa fiye da wa'ancan makarantun hmm. a nan ake da malamai ƙwararru waɗanda ba yadda za ka tarar da malamin da akalla bai da NCE hmm. amma kuma a nan ne aka fi faduwa jarabawa a nan ne yara ba sa fahimtar karatu can a nan ne ake biyan kuɗi kaɗan a nan ne babu good environment na koyarwa a nan ne kuma malaman ba su da takardun da ya kamata wato yawancin dai matsalolin da kake faɗa kamar eh. duk sun fi karfi a can kenan duk sun fi karfi a can hmm. amma kuma a can aka fi cin nasara saboda haka maganar ita ce wato mun ɗauki ilimi wato ba kayan mu ba gwamnati ta ɗauki ilimi kamar ba kayanta ba su ma mutanen gari sun ɗauki ilimi ba kayan su ba su ma malamai sun ɗauki ilimi ba kayan su ba mm. za ka samu cewar malami zai je makaranta ya zauna a staff room yana hira mm. har a kaɗa ƙararrawar tashi yaro zai sati guda yana zuwa makaranta babu homework guda ɗaya in ka duba littafin sama babu to malam din waɗannan matsalolin saboda ba a bincike ne ko kuma irin ba a bibiyar su malaman akan irin ayyukan da suke da dama ai amsa da zaka ba shi ne mm. me isa waɗancan da suke da rauni ake fahimtar wani abu waɗannan da suke da ƙarfi kuma ba a fahimtar wani abu wato bibiya ce bibiya ce saboda haka shi mai makaranta in ya mm. kafa ko ɗan gida ya kama mai ɗaki ko ya zuba ɗalibai zaka samu kullum a tsaye yake waye bai shiga makaranta wannan ajin wani malami ne ya bai zo ba na'am to me mana bari mu wurin ki? jam eh. an ce kusan tana daga cikin jarawa da kowane ɗalibi ke tsoronta wannan shekarar abin ya zo da bazata ya kika ji labarin jam a wannan shekara eh gaskiya wannan shekarar jam din nan ta ba da mamaki hmm. don ɗalibai sun faɗi sosai fiye da yadda ake tunani hmm. ba kamar yadda aka saba yin jam ba hmm. to malam kaso kusan 86 cikin 100 su waɗanda suka ci maki kamar daga abin da daga 150 zuwa ƙasa to maganganu suna ta yawo ko ina abubuwa ga sunan sun daguɗi wai shin jarabawar jam ta wannan shekarar a ina matsalar take to jam uh, matsalar da take faruwa abubuwa ne da yawa malam muktar <coughs> kuma kamar yadda ake cewa sun faɗi shi matsalar ilimi idan aka yi wasa da shi ba mm. rana ɗaya ake gani ba wato abubuwan da suka ringa faruwa a baya su ne suka fara fitowa fili mm. da ba a ɗauki mataki ba na farko za ka samu misali yaranmu mun ba su sun rungumi wani abu suna yara mm. ba karatu ba ba makaranta ba abubuwa da yawa sun ɗauke musu hankali na biyu su kansu iyayen yanzu ba su damu da cewar yaron su ya yi karatu ya ci jarabawa ya kawo musu kwazansa gida ba a'a suna da imani cewar ko ya yi karatu ko bai yi karatu ba akwai gurin da za su je su kai shi ya zana jarabawa ya wato magic centers kenan magic centers kenan na me muna ya kuma gwamnati tana ji tana gani ta san waɗannan guraren amma an kyale su an san mutanen amma an kyale su na me muna wani irin gudunmuwa kike gani su kansu ɗaliban suke iyo baiwa kansu wurin musamman wurin faduwa jarabawa eh gaskiya ai da yawa mamu muke taimaka kan wajen faduwar jarabawa hmm. saboda karatu ne ba za a mai da hankali a yi karatu ba iyaye kuma ba sa sa ido kana da jarabawa amma yawon biki da suna mm. social media ita kuma ta mm. taka muhimmiyar rawa a wannan mm. kullum tiktok instagram kana da jaraba amma yaro ba zai mai da hankali ya abin da yake kamar shi ba iyaye su kuma ba su sa ido su hana ba ya zama dauki shi karan kanki misali in zaki jaraba eh. ko wani abin abin da ya shafi su waɗannan ya take yi ba eh, ke ya kike da su gaskiya in zan yi jarabawa ajiye su nake yi duka offline nake tafiya gaba daya gaba daya kuma ko a gida ma hmm. iyaye suna taimaka dan daidai da aikin gida dauke min shi ake ina jarabawa biki da suna kowa satuttuka ma to exams ba na yi Zaki ga shekarun baya akwai abin da ake cewa kamar su Q&S da sauran abubuwa da dalibai suke bi wurin ganin cewa hmm. ko ai yanzu Q&A ba irin ko da malaman sun koyar da su yadda ya kamata amma kakan ɗaura akan abin inda malami ya tsaya mm. shin kina gani akwai wannan ɗabi'a ta irin ɗaliban wancan lokacin da na yanzu gaskiya yanzu ba wani a ba key point gaba ɗaya kawai ga laburare nan ba kowa za ga makaranta laburare ba a zuwa laburare <laughs> ba a zuwa sai ce bacci ake yi a library laburare kawai ya zama wajen cin abinci an ɗauki ma'aikata suna zaune ƙarshen wata kawai a basa na malam ɗazu kai magana akan abin da ya shafi gwamnati su kansu masu ruwa da tsaki abin da ya shafi shi aiwatar da ilimin da su mm. kansu iyaye mm. kana ganin wani irin rawa ko kuma gudunmawa suke takawa to kaga dai na farko ita gwamnati ita ce Allah ya ɗorawa nauyin tabbatar da cewar ilimin nan ya tafi yadda ya kamata domin idan ba ilimi babu ƙasa idan ba ilimi babu ƙasa su kuma iyaye su suka haifi 'ya'yan nan su suke kwana da su su tashi da su kuma su ya kamata su tsaya su ga cewar sun zama 'ya'ya na gari sun zama 'yan ƙasa na gari so saboda haka abubuwa da yawa kula ne ya kamata gwamnati ta yi gwamnati tana kashe kuɗi tana ware kuɗi a ilimi ga gine-gine ne tana yi ga albashi tana biyan malamai amma i don't know me ya faru ta kasa sa ido kamar yadda 'yan private school za su tsaya suna duba waye bai zo ba ba a yin haka supervision din nan idan gwamnati ba za ta iya ba mutanen ta ba za ta iya ba ko kuma suna zuwa suna karbar kuɗi a wajen principals a shigo da ainihin abin da ake cewa consultancy services a shigo da masu zaman kansu a harkar supervision ne waɗanda kaga su ba cikin abin nan suke ba kuma za su za su iya uh, iyayi za su iyayen su to wannan zai taimaka hmm. idan ba a yi haka ba to gaskiya akwai matsala malam maudu'in nan da faɗi mu tsaye da wannan tattauna in sati mai zuwa sai mu daura babu laifi malam na gode da lokacin ku jama'a masu kallon mu duba ga yanayin lokaci dole anan zamu datse wannan shirin ku kasance da mu a sati mai zuwa domin ji da ganin inda zamu daura a cikin wannan shirin namu na rayuwar ɗalibai na'am gare ku to muktara sannu ku da kokari wannan babban batu ne mm. kuma kamar sun saurari batun da muka fara a mm. mako wato kin ga abin da ya shafi faduwa jarabawa mm. gaskiya ya wuce yadda mutane suke tunani gaskiya kamar yadda muka faɗa da farko tun asali iyaye sun yi sake mm. hukumomi sun yi sake bangaren gwamnati kenan mm. haka zalika makarantu amma gwamnati dama ita take da haƙƙin kula da makarantu ba wani abu ba ne ɓoyayye ina mm. kyautata zaton cewa da dama mahukuntan masu kansu za mu faɗi tsakani da Allah sun san cewa mm. ana sace sacen an sushi gaskiya sosai ana satar ansa kuma gaskiya yara ba sa karatu saboda sun dogara da taimakon da za a yi musu a makarantu yawa mm. kuma ni ina ganin kamar in dai aka ce za saboda lokacin lockdown din kowa na gida ina ganin an mm. bada ample time da mutane za su iya karatu so ban ga gaskiya duba da cewa dai akwai fault na wasu mutane da dama dai amma duk da haka su ma ɗaliban a kalle kamar lokacin da suka samu na wannan karatun gaskiya bai ci a ce wai sun faɗi ba sai dan kuma makin scheme ko kuma wani abu ne daban ya zo amma gaskiya da wannan time da aka bayar na na kamar zaman da aka yi a gida ana ta abubuwa akan mm. social ah, akan online teaching da dai mm. shauransu gaskiya ban ga ban da gaskiya sa abin da sa ma na kalli lockdown din na ya shiru ne mm. ɗalibai yanzu su fa idan suka samu dama ban ce duka ba akwai ɗaiɗai ko inda suke da son karatu mm-hmm. da dama idan suka samu dama ta hutu ba karatu ne a gabansu ba wani sai ke tunanin ina littattafan ma yake hmm. bai sani ba ɗalibin da za kamar da muka yi magana ba a ce wace jaraba za ka rubuta a yau bai santa ba lokacin da ya zo makaranta ya zaka tambaye shi wallahi wani bai sani ba Muhammadu sai tunan mu lokacin kaga key mm. point ba kulla ka miki yawo da key point na irin mm. extra lessons din zaka ga wannan maybe kai kafi kwarewa uh, a English ko kuma wannan amma saka zamu mm. hada an ga wannan teaching class din mu wannan lokacin ma mu ba ma biya mana kuɗin wani kuɗin extra class din ba ma mu iya kanmu ma muke dinga tara kanmu muna ba kanmu wannan horo din amma duk da haka gaskiya dan samu a danci ci amma zaka ga wasu mutanen ba sani ba ko saboda irin a uh, shawarwarin da mutane suke bada za a ce ka je kai karatun ma daga baya ma ba aikin yi kaza kaza mm. so maybe da wannan abubuwan ma da ɗaliban su ma suka sa a mind ɗinsu kawai mu je mu zana muku ba shi bane wallahi abin da ke daukan hankalin su je wayannan wayoyi da kuma abubuwa daban-daban da mm. kuma dogaro da cewa amma an zo jarabawar ba ta da wahala hmm. kawai ko ina karanta ko ban karanta ba zan ci sannan kuma aiki ya koma sai dan mm. wane da dan wane don haka ko ma na yi kokarin ko ban yi kokarin ban dai damar aiki ce iyayena za su nema min ko kuma ina da kafa shikenan duk wannan abubuwan suna taka rawa gaskiya to Allah ya sa da mu dace masu kallo shirin eh, rayuwar dalibai kenan da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu bara mu je dan hutun takaitaccen lokaci a dakace mu gari ya waye gari ya waye mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci yanzu shirin zai dora za mu shiga zangon kiwon lafiya da hmm. fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu kuma da hmm. fatan an yi za mu cewa me yake cewa karin kumallo mm. da me breakfast da da kelox ai dama ya zama wajibi gaskiya ne ga kirin a dinga kamar karin kumallo da kelox din kaga mm. abinci ne da ba shi da nauyi baka bukatar wani dogon lokaci kafin ka zo kai kana hada kofin ka yanzu yanzu haka hada sharp sharp ka mm. zo na ka fara sha kin san ke ma wata yar karaman likita ce na me ban ce karama ba ma na dade ina fada yau da gobe tunda kina bincike abin da ya shafi kiwon lafiya ba amma yanzu bari mu je wajen masana ya kamata eh, masu kallo idan kun shirya ga shirin kiwon lafiya. Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa a shirin lafiya kiwon lafiya. Makon da ya gabata mun tattauna akan abincin masu ƙiba ya ya kamata a ce ya kasance har kullum ni ne na naku masani a fannin abincin masu lafiya da ma marasa lafiya a turance nutritionist dietitian kuma registered nutritionist dietitian rdn awal musa umar kai tsaye makon da ya gabata mun faro bayani akan ya ya kamata ma mutum ya tabbatar da cewar ƙibarsa ta wuce kima na ce akwai wani ma'auni na kimiyya da ake aunawa abinda da bature yake ce masa body mass index shi wannan ma'auni ana gwada tsayin mutum da kuma nauyinsa sai a ga wannan tsayin nasa da nauyinsa in aka haɗa jimillarsu mutum ƙibarsa eh, ta wuce kima ko ku a'a tana daidai wa daida ko kuma ƙibarsa ba ta kai yadda ake so ya kai ba so sai an sa ka a wannan ma'aunin an ga a wanne kake idan ibaka ta wuce kima irin kaso na farko akwai kaso na biyu akwai kaso na uku akwai kuma kaso na ƙarshe ƙoƙoluwa kenan to wanne irin abinci kake ci dole sai an maka wannan tambayoyin yaya kake gudanar da yanayin rayuwarka me ya sana'arka za ta iya yanzu a zo a gwada ka a ga ƙibarka wannan ma'aunin da aka saka aga ka wuce kima sai aga kuma kai dan dan ne ko kai dan risalin ne to ba za a ce wannan kibar ta matsala ba ce ba za a ce kiba ka ta wuce kima ba dolen doliya za a ce kana da kiba daidai wa daida ne so ya danganta shi yasa kuka ji na ce ya danganta da yanayin sana'arka da yanayin aikinka ba zai yi kawai ka zo ka samu dan risilin mai dan baka gan shi kato ya je wajen 100 kg a sikeli. kuma an gwada nauyinsa da tsayinsa an ga ya huce wannan adadin awun da muka bayar na, na, na ka'ida kuma ka ce wai yana da matsala ba so kai tsaye abubuwan da suke janyo kiba da kuma da za a magance su shine akwai ɗabi'ar da muke cin abincinmu babba daga ciki shine mafi akasarin yawanci muna cin abinci kawai muke kwanta wani za ga dama ya je ya aiki ya gaji an kawo mar shayi a gurin ma yana gama shan cin kofin shayin zai tuntsire ya kwanta ya baci wani ana kamar abinci ya gama ci a farfesun kaza ne nama ne ko tuwo ne wani a gurin ma yake kwan ba a son mutum yana cin abinci ko da safe ko da rana ko da wani irin lokaci ne mutum ya kwanta bacci wannan yana janyo matsaloli da yawa matsala ta farko ko matsala ɗaya daga cikin matsalolin shine yana iya sa mutum ya ƙiba fiye da kima yakan iya janyo inda indigestion ma'ana abincin ya ki narkewa irin yadda ya kamata mutum ya katan ciki so gaskiya in mutum ya kula da ɗabi'ar yadda yake cin abincinsa so ake kome ka ci mafi karanci kai awa ɗaya kafin ka je gadon baccinka ba a san mutum ya ci abinci kawai a lokacin ya kwanta ya shingiɗe yana ɗaya daga cikin abin da yake haddasa wannan abu matsala ta biyu wanda take janyo ma ita kanta kibar cin abu mai zaƙi kowanne irin abu ne in na ci abu mai zaƙi ina nufin kawai abin da zai baka ƙarfi za ka ga ɗabi'a mafi yawanci mutum ya ci kitse ya ci mai da abu mai maiko da abu mai zaƙi duka in suka narke za su baka kuzari ne wannan kuzarin da za su baka za su je idan jikinka ya karbi iya wanda zai karba ya amfani da shi sauran sai a je a ajiye shi a gangar jikinka a ma'ajiya sai ka ga jikinka kana ta kumbura kana ta ƙiba wanda ta fice kima shi yasa babu hanya mafi sauki wanda dan adam yake so ya rage kiba kamar ta azumi wasu science ne da yawa ba na son saboda muna yi da masu kallo ne don su gane abin gwari-gwari shi wannan bayan glycolysis da na faɗa a satukan da suka bata akwai kuma abin da ake cewa gluconeogenesis so shi dan adam ko ka ci abin da yake ba da siga ko yake ba da kuzari ko baka ci ba a ce kullum wani ganye ganye ganye ganye yake ci ya fi wata abincinsa ganye ne yana zaune a jeji ko kuma kullum mutum nama yake ci sosai jikinsa ya yi kokari wajen yadda zai samar da wannan naman ya juya shi ya dawo suga don kwakwalwarsa ta rayu so dole masani ne ya san wannan abin kaɗai kash gashi kuma muna cikin tsaka da bayanai lokacin da yana ta mana ɗaga mana hannu da wannan nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya kuma mu kasance da shirin lafiya kiwon lafiya wanda yake ilmantarwa ya faɗakar da ma yadda mutum zai zauna cikin ƙoshin lafiya a sauƙaƙe yana zaune a gidan shi tare da masana ƙwararru daban-daban a fannika daban-daban kullum ni ne naku masani ƙwararre a fannin cimaka ta masu lafiya da ma marasa lafiya a turance nutritionist dietitian awal musa umar nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. to shirin kiwon lafiya kenan da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu gode a ah, wato malam a ah, awwal kenan Mm. gaskiya saboda kusan kullum nakan amfana da irin teachers ɗinsa kuma na san gaskiya masu kallo masu kan amfana mm. duba da cewa ka san da kullum sai ka kalli ne ka ce kina kiba kina da kaza kaza amma da na fara zuwa ina gwadawa ashe kiban ma duk gaba na kin ce da ina zuwa mana excuse me Muhammadu ai saboda ai kai kullum kakan cewa ina da kiba kaza mm. kaza kaza wai sai na je nake gwadawa ashe kiban ba na cuta bane ba normal kiba na ne ya je normally da height ina da weight ina komai na gwada it's normal kina hawa sikilin ina hawa to masha Allah tunda kin hau kuma kin gano cewa da kika auna tsayinki hmm. da kibarki hmm. babu alamar cuta babu normal yadda normal hmm, kike normal ne kuma ba a hana ki cin nama da wani abin nan a zan naga cotilin din shi eh zan naga dan ragewa in na san wannan junk zai iya hada ni in bada wani fa ai ka san dole sai ya naga accumulating zaka isa mu wannan obesity din ai so a hankali zan naga cotton down zamu ah. dai dora ki akan diet abin da ya shafi su zogale kin gane su su salad su alayahu mm. kin gane mm. irin wannan abubuwan rake ma duka kin gane su kadai zan ta ci kenan eh, to ai shine ai ga abu mai sauki kelox kaga shi ma yana dan reducing ai weight ai to shikenan kin ga ya haɗe miki kusan gaba daya eh, ya haɗa miki bismillah wasu <laughs> talo shirin kiwon lafiya kenan da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu zamu je dan hutan takaitaccen lokaci a dakace mu gari ya waye gari ya waye ta masu kallon mu barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci a zangonmu na baki mun karbi bakoncin chef sadiya hashim sabo wacce aka fi sani da sadi wise kitchen wato mai sana'ar ta girke-girke za mu tattauna tare da ita domin je da aka yi gwagwarma da rayuwata kawo yanzu sai ku biyo mu domin ku je da hira tamu za ta kasance chef sadi wise Hajiya Barkan ki da shigowa. Barka. Da kika shigo duk da dai ba girki zaki muna ba na ji ko ina ya dauki kanshi. <laughs> ko ina yana kanshin spices ko? Ko ina yana kanshin spices. Barkan ki da shigowa. Barka ka dai. Na san masu kallo za su dinga kallon ki to a girki zaki mana ne ko kuma yaya a'a za mu tattauna ne ya kika samu kanki a cikin wannan sana'a ta girki da kike kuma kawo yanzu. Kafin mu fara wace ce Sadiya Hashim Sabo? A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Ah. Sunana sadiya hashim sabo wadda kowa ya fi sani da sadwise kitchen mm. ni ina zaune a kano mm. a unguwar gwammaja kuma na yi primary school a dallas special primary school mm. na yi secondary school a gwamnan girls college da sannan na tafi kano state poly school of management studies na yi diploma har zuwa hnd a accounting to ci gaba dai muna jinki <laughs> na san za a ce na yi accounting kuma ga kuma kina yi gashi na fada girki na'am switching kika yi ne ko kuma ya abin yake ba switching din da mm. nayi kawai dai gaskiya ne mm. tun ina yarinya ina son girki sosai mm. ina son in ganna a kicin ina girki tun kina yarinya kin ga ana yi ne a gida abin ya baki sha'awa ko kuma ya na san kowace uwa tana son ta ga yarta in tana kitchen ta ma tana son a wannan lokacin kika nan gaban babu kicin ne ko kuma ya abin yake yi eh, tun ina gida da ke eh mama na ta yi catering tai mm-hmm. amma kuma ni ban yi ma la'akari da wannan ba mm. ni kawai dai ina son girkin ne saboda kuma a lokacin tun ma ba na shiga kicin mm. don babanmu ko jin mu yi a kicin ba zai ci abincin gidan ba zai ga kamar rage gwalgwalo aka yi ko kazanta mm. to ina ganin kawaye na wasu ana ba su suna yin girki to shine ni ma nake ina naci a bani in yi a bani in yi a bani in yi tun ba a bani bari da mai da ke baya kaɗan kin ce a lokacin kamar wasu iyayen gaskiya mafi aka zaki ga kamar mai gidan yana cewa ni uwar gidan za ta yi min girki hmm. ba kya gani a wannan lokacin da a ce iyaye mafi akasari suna jan yaran su suna shiga kicin ba za ga samu irin matsalar da ake samu kamar a zamantakewa aure ban zo bangaren girke girke gaskiya da iyaye a ce suna kyale 'ya'yansu haka ba sa shiga kicin hmm. shine ana samun matsala sosai ma sosai ana samun matsala musamman a yanzu hmm. da abubuwa suka cancanja na'am to na'am kin yi magana akan kina da ɗalibai da kika yayi hmm. shin dama kina da makarantar kike koyar da shi wannan girke-girken ne ko kuma kawai kina tara matan unguwa ne ke koya musu ya abin yake ina da makaranta da nake yi shi ma kuma wani kani na ya ja hankali na akan in yi hmm. dan ban yi tunanin haka ba ya ja hankali na akan in yi naga kamar abun ba zai yiwu ba hmm. to kuma wallahi set in farko da nai ina yi kuma nan da nan sai ki ga da an yi da an yayi da an yi da an yaye mm. abin kuma sai ya dore a haka na'am akalla za mu ce kin yaye ɗalibai sun kai guda nawa a yanzu dai ina tunanin ɗaliban da na yaye za su kai ɗari da gurin talatin zuwa hamsin a shekaru a shekaru nawa ne kika yi wannan yayin a shekara uku a shekara uku mm. akwai masu koyar da abinci ko kuma girke-girke daban-daban me yasa na ke zama kamar unique da ke ganin kamar har yayi ɗalibai wajen ɗari da wani abu a shekara uku me ya baki wannan uniqueness din kawai ni dai na sa a raina mm. idan dai ba za ka yi wa mutum bakin ciki ba mm. za ka koya masa abu tsakani da Allah mm. to Allah zai taimake ka kawai na sa na raina haka na'am akwai za ki ga ɗalibai sukan zo daban-daban wani ce ni abincin gargajiya nake son koya wannan ce na kamar international dishes nake son koya shin karan kanki ya kike koyar ya kike sani kamar basirar koyar shi international dishes in kikan yi research ne ko kuma kawai da dabarun kanki kawai ke zuwa ki hada sautari gaskiya ni dai bana research in abinci to kawai basira ce Allah ya eh, baki sai ki hada ki hada idan idan na hada wannan na hada na idan na tunanin wannan da wannan an hada shi ko zai yi to cikin ikon Allah sai ki ga yayin ko inter akwai ni girkin da kika taba a wannan kika ce ni na hada wannan girki kuma na bashi suna da akwai su wani girki dan mamu guda daya da akwai wani sweet chicken chili sauce sweet chicken chili sauce sweet chicken dan ba mu recipe din a dakika uku da akwai chicken breast uh-huh. tsoka kaza kenan uh. da green pepper uh. red pepper and yellow pepper da onion su ake hada sai kuma chili sauce din shi kansa eh sai a yi fomin shi wannan uh, wannan miyar ba wannan miyar mm. to yanzu mu kalli wannan sana'a da kike yi ba za a rasa irin kalubale da kike fuskanta ba shin ma bari an tambaye ki akwai zaki ga misali kamar akwai wanda za su kawo miki kamar business ke kawo musu ki musu girki lokacin bikin su watakila ga su su biyu uku zuwa biyar haka a rana daya mm. ya kike iya hada ki ba kowa hakin shi ba a samun matsala ina samun yara haka da 'ya'yan makota mm. da 'ya'yan yan uwana haka mm. zan ɗauko su tun da yanzu gaskiya ko bana nan za su baki da kaman company baki da kaman workers a ƙarƙashin ki wanda kuke iya hada ka haka ku je za mu je dan hutun takaitaccen lokaci saboda lokaci ya ɗaga mana hannu idan muka dawo wannan tambayoyi ne ma wasu ma suna nan tafi da fatan da kin shirya wala mu ji hutu masu kallo idan kuna idan kuna tsaka da wannan shirin na bako mu na wannan lokaci mun karɓi bakoncin a wato chef Sadiya wacce muke tattauna tare da ita zamu je dan hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo zamu dora daga inda muka tsaya gari ya waye gari ya waye. masu kallon mu barkanmu da dawowa idan yanzu ka kunna ko kuma kada tsaye wannan shirin muna tsaka da tattauna tare da Sadu Wise Kitchen wato Sadiya Hashim Sabo wato bai sana'a nan ta girki wanda muke tattauna tare da ita yanzu kuma za mu dora. Hajiya Sadiya barkan ki a karo na biyu. Barka dai. Kafin mu je hutu ina magana duba da cewa eh, kabar girki ne mutane sukan invite in ki zo ki girki watakila biki ne mutane biyu uku zuwa hudu mm. dole gaskiya kina bukatar kamar taimakon mutane baki da mm. company wanda suke aiki a ƙarƙashin ki bayan an ji an yi biza dan biya su wani abu gaskiya ban fiye ma wannan aikin ba hmm. na a ɗauke ka sai dai a kawo min na yi sau ɗaya wata mata na taɓa yi mata wannan aikin hmm. saboda wani lokacin idan ka yi wannan aikin da za a ɗauke ka hmm. sai ki ga ba komai ake siya a ajiye maka ba sai ya ja na ga kamar business ne okay ina son yi da mutane 500 ga iya kuɗin ne nake bukata ga buhun shinkafa ne ba ba kwan irin wannan ina irin wannan amma mm. a gida nake yi za a ce mini ana son abinci mm. kamar na mutum 200 mm. to zan ce gashi iya shinkafa iya adadin da za ta isa ga kuma kuɗin da za a bada aikin yau da kullum kusan ba a rasa irin kamar sabani da ake da ake dan na taba zuwa wani biki ana zuwa ana ta jiran chef ta kawo abinci aka ce wai ai ta ma banta da abincin shin kin taba kin ta an taba kawo miki irin wannan biki kin manta yau ma a ce an baki dai cin abinci ba ki kai musu abincin ba gaskiya ban taba ba na'am ban taba ba gaskiya to amma wani irin shawara ake ba ga wanda suke kamar gaskiya na taba zuwa bikin hakan da ya taba faruwa muna ta jiran abinci aka ce wai chef mm. ta ce wai ta manta wani irin shawara ake ba irin wannan mutanen ya kamata a ce duk wanda aka baya dauki aikinsa da muhimmanci mm. in dai ka dauki aikinka da muhimmanci ba za ka manta ba gaskiya sai ka dinga ko date in kana da um, mantuwa mm. sai ka rubuta date mm. yadda ba za ka manta ba gaskiya ne ka tashi ga mutane aikinsu a kan kari yadda za su ji daɗi kai ma kai ma kanka za ka ji daɗi ba sai an zo ana jiran ka ba hajiya sadiya kina da aure na'am yanzu mu kalli girki kamar wani ginshiki ne a zamantakewa aure wanda mafi aka su dace ga mata an ma koro su sanda gida hmm. saboda ba su iya girki ba hmm. wani irin shawara zaki ba mata banda ma saboda sana'a a su ma koya saboda zaman lafiya ko kuma zamantakewa aurensu. su gaskiya shawarar da zan ba mata da iyaye hmm. ya kamata a ce a gida ma baka koya wa yaro ba ya kamata baka da lokaci dan da akwai iyayen da suke da wannan ya kamata a ce ka kai shi inda za a koya masa ba tare da ya samu matsala ba don yanzu mata da yawa suna samun matsala mm. a aure saboda girki saboda rayuwa yanzu ta riga ta canja mm. kaga wani zai iya fita ya je ya sai abincinsa mm-hmm. idan ya ci na gida bai masa ba zai iya fita ya je ya sai abincinsa kuma kai a zuciyarka a ranka ai ba ka ji daɗi ba mm. wai shin akwai akwai age inda ya kamata a ce kai wannan ai ta riga ta aure ba sai ta koyi girki ko kuma kai ta nan ga maleji da bane sai girka mijin za ta iya fita mijin zai iya barin ta ta koyi girki kuma tana gida ma irin ba su shawara za ki iya fita ki koyi girki ba ma wai sai lalle akwai irin shawara da ya kamata mata su san da haka ko kuma suna ganin sun yi aure kawai da bane na girka mijin dole kawai ya kure nan gaci ko kuma zan iya fita ni ma in mm. koya iya fita sosai da akwai matan aure da suke fita suke koyi girki za ki ga wata 'ya'yanta biyar ma ta fita ta je ta koyi girki mm. sosai za su iya fita in dai har mijin ya baka mm. sai ka je ka koya gaskiya ne shin a wanda sana'a da kuke ta girki menene wani abu da ya taba faruwa wadan idan kika tuna baki ki taba manta da shi ba wani abin farin ciki ko kuma abin bakin ciki ba mu fara da abin farin ciki mm. gaskiya abin da nake jin daɗi kamar da ce miki in na yaya ɗaliban nan kuma da akwai wa'inda su ma sun fara suna yin haka a kawo musu oda su yi wasu ma har sun yaye ɗalibai su ma hmm. sun yi sun yaye ɗalibai na ji daɗi sosai na yi farin ciki wallahi saboda ka koyar a koyar ɗalibar da kika koya girki ta fita tana presentation ɗin abincin da ta yi ko kuma an ci abincin da ana kai wannan abincin ya daɗi ya kike wallahi ba zan iya misalta miki daɗin da nake ji ba hmm. ina jin daɗi sosai wallahi na'am to yanzu mu kalli abin bakin cikin da ya taɓa faruwa da kika tuna kice kai gaskiya dan bari baki wani labari akwai ta mata ita kuma kek take yi a ran da ta yi kikin tana nuna a bidiyo tana nuna tana cewa kai ga kikin da na yi na bikin kaza kaza kawai juya da za ta yi sai ta hitin kikin sai ya bari kuma bikin a ranar ne eh. to ranar ta ce ita fa kai da ta kasan ta daina mayin kek a rayuwarta eh. shin wani abu ko wani abu da ya taba faruwa da ko wani abu da ya taba faruwa lokacin da na gama HND dina mm. na entrepreneur sai na ga to bara ina girki bara in je in samu certificate entrepreneur ne sai na ce bara in dauki catering mm. dan in samu certificate dina uh-huh. na girki to da na je daula ne to lokacin da na je daula gaskiya ni komai na iya mm. abu ɗaya da zan ce na koya na ƙara koya cake na birthday mm. to fondant yawa fondant cake mm. na yi to a lokacin wata ƙawon mu za ta yi aure sai ta ce tana son a yi mata cake ɗin sai na ce to bara in gwada in mata na yi mata shi kuma da karambani sai na ɗauki zan yi mata three step mai tsayin nan eh sai da na kai karfe ukun dare hmm. ina murza fondant din nan in sa shi akan kek din ya ƙi in murza shi ya ƙi mm. kamar ne kuka a lokacin mm. don har sai tayil ba fa har tayil gidanmu na goge na murza a kai kuma na zo na ƙarshen aisin sun ya ƙare kuma gobe ne bikin haka da sassafe na je na zauna a kasuwa ina jiran mai kanti ya fito in sai ai sun shiga din biyan karasa to hankali na ya tashi sosai hmm. <laughs> akan wannan na'am to shin duba da cewa kusan duk kowane girke-girke da gargajiya da kuma international kin sani hmm. akwai wani abu da yake kara shige miki duhu da dole sai kin je kin koya eh ba za a rasa ba hmm. amma dai gaskiya a yanzu dai da dai dan sauki na'am kusan komai kikan yi research ne da kanki kawai ki je ko kuma ki creating kawai da kanki ki haɗa kawai ki bada recipe ina creating sosai abubuwa da kaina na'am gaskiya ina creating ba za a rasa nasarorin da kika samu ba bayan shi wannan abu ba ba za a rasa nasarorin da kika samu ba kin samu kujerar hajin maka ne kin kin sai jirgi ne kin sai mota ne kin gina gida ne ya abin yake wallahi ba ina dai ina dai sa ran makan dai da kika faɗa insha Allah ina sa ranta na'am ina sa ranta amma mm. ba jirgi ba mota ba komai Allah zai kawo sa aikin eh, san komai sai a haka. kawai dai ni a koya fa ni yafi mun farin ciki a koya a iya a ko sun mata za ki gani daga sun fara suna ganin kamar kai sun nuna abin ma kamar yanzu kin ga kamar misalin wannan matar da na baki na cake din nan mm. tana ganin kamar kai ya za ta yi abu kuma sai daga karshe abin ne zo ya lalace kai na ma daina cake din nan mm. wani irin shawara zaki ba mata daga sun fara abu ba immediately aka fara akan iya samun nasara ba dole sai ka ninga jajircewa wani irin shawara zaki ba mata masu tasowa kananan sana'o'i da dai a kan su dinga jajircewa akan abubuwan da suke yi gaskiya sai ka jajirce ah. sai ka yi haƙuri kuma sannan ah. za ka samu nasara ah. kamar da na ce miki idan baka iya ba sai ka koya koyan ma ba kowa Allah yake sa ya yi ya gane ya iya din ba tunda kuma yana son naci idan dai har ka nace akan abu to za ka yi shi to shawarar da zan ba wa mata da sana'a tana da kyau ya kamata a ce mutum ya nemi sana'ar da zai yi musamman yanzu ta girkin nan ma ai sana'a ce sosai da ake samu mm. to idan ka dage ko akan snacks bangaren snacks ka dauka ka mm. dage in kana ga ba ka iya ga baki daya ba mm. ka tsaya akan kan shi za ka samu kin san akwai stories fa da yawa in zo bangaren sana'a girki nan da na sani da dama akwai wata ma wai bashi ne ba biya ta eh, eh, kamar ragowar kuɗin ta ba an ce za ta fara da half in ta kai girkin sai a biya ta half muka zo aka raba abinci half wasu ba su samu ba a ku zo ku raba abinci wai ba biya hmm. shauran bashin ba shin mm. hakan yakan faru in ya faru ma ya ake kuke kamar handling irin wannan situation din dan ba shi ya zama dole kusan kowa gaskiya ni ba na karba aikin ka sai ka bani kuɗin ka da yi mm. saboda kan ma zo a samu matsala gaskiya ne ba na karba aikin mutum kawai idan mutum zai baka aiki ya baka aiki ba tare da wai bashi ba shi mm. wannan aiki ba a yin shi bashi gaskiya ne tunda komai sai ka je ka siya dole sai ka je ka siya to hajiya sadiya mun gode Allah ya sa daina karban bashi gaskiya don mu ba ma son bashin kwarai a biya cash aka abu gaskiya gaskiya mun gode kwarai da gaske da lokacin ki kai ba muka tattauna tare da ke kuma Allah ya baki sa'a ya baki albarka godiya miki kwarai da gaske Allah ya mai da ke gida lafiya masu kallo duka-duka yadda mu ta kasance kenan tare da chef sadiya hashim sabo wacce aka fi sani da sadi wise kitchen da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu kuma da fatan shawarwarin da ta bayar yan mata wanda suke kokarin shiga kamar sana'ar girkin nan da fatan za ku ɗauki shawarwarin nan kuma ku yi amfani da su za mu je ɗan hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo shirin gari ya waye zai ɗora. gari ya waye. gari ya waye. to barkanmu da dawowa yanzu za mu dora da zangon ado da kwalliya ah, daga nan barin ah. ko in yi shiru ne a'a no eh, da abin da zaka ce ka ce ai ba problem bane ba na san ba eh, matsala amma eh, dai ka san dama idan aka part of gyaran jiki ma is part of ah, wato kiwon lafiya mm, because eh apart from wannan internal ah, kamar wannan ɗinka kana mm. buƙatar ma outer part ma wani gyaran fuska gyaran gashi gyaran tufafi duka sa kaya mm. wanka brush mutane su ga mamakin aka ce ado da kwalliya kawai kwalliya shafa hoda ne da su jagira da maskara da shauransu a'a ko brush din nan ka san akwai different yadda abita da suke brush suke mm. suke yin brush mm. normally a dauka kawai a sa brush na naga tata a'a mm. akwai yadda ake movement in brush ma ka samu eh, abin da ake so na'am wai da a ce ina da abin rubutu kin ga da sai ringa rubuta na me kenan kamar irin bayanan da kike kin ga <laughs> ko bayan fage ne zan iya ga maka Muhammad ai da san zan na recording sai in dai ina shiga gida sai in kunna ce ta ce in aka yi haka aka yi haka mm. ba a haka da haka sai a haka sai a haka to bari mu kasance tare da Hauwa Hauwa idan kin shirya gare ki alaikum masu kallon mu barkanmu da sake shigowa cikin wani sabon shirin na ado da kwalliya wanda ni Hauwa Awal Sa'ad zan gabatar. Yau shirin namu zai tattauna da Zainab Muhammad Hadi wadda aka fi sani da Ziya akan gyaran gashi. Sai ku biyo mu cikin shirin ku ga yadda shirin zai kasance. Hajiya Zainab salamu alaiki. Wa alaikum assalam. To da farko shi wannan gyaran gashi duk da dai gashin yana da nau'ika wani irin gyara kuke yi mishi wanda ake yi wa kowane irin nau'i na gashin? to da farko dai kowane gashi akwai yadda ake lura da lamuran shi za mu fara tambayan ka gashin ka natural ne ko relaxed ko kuma kana transitioning wato kana saka relaxer amma kuma kana so ka daina yawwa amma mostly natural hair wankin kan da ake ma kowa muna amfani da shampoo ne and then sai kuma za a yi using conditioner hair conditioner Um, zai zama kamar leave-in conditioner ne idan aka shafa shi shi um, amfaninsa shine yadda zai sa gashi ya retaining moisture kamar ya zama na kullum gashi yana akwai dam damshi ya bai bushe ba so daga nan kuma leave-in ɗin kala biyu ne to shi dai wannan um, matakin wannan shine za a wanke shi na wannan kenan idan aka wanke shi so daga na in taje kai kawai kake so kai ko a maka blue drying out za a taje maka kai a maka blue drying out za a shafa maka hair cream da hair oil mm. so za ki ga wasu mutanen kuma suna son man kaɗanya sosai a kansu mm. so ana shafa musu idan kuma steaming kake so ka yi steaming ɗin kala biyu ne zuwa uku akwai steaming ɗin da za mu ce muna so za ka yi pre gashinka ka prepuin shine kamar in aka baka steaming cream din zaka ka rinka shafa shi in ka tsaga gashin sai ka shafa shi daga tips daga edge ko daga can kasa can scalp ɗinka har eh, zuwa tips ɗin gashinka eh. so idan ka shafa shi kana tajewa kana donut kana donut haka har ka gama gaba daya so za ka samu shower cap haka ko grocery bag mm. ka rufe gashinka da shi so wasu suna kwana da shi wasu kuma za su bar shi kamar 2-3 hours a kansu to wannan pre prepoing ɗaya kenan so idan aka zo directly za ka iya zuwa a sa ka a steamer a yi maka steaming ko kuma a'a idan gashinka na karyewa sosai sosai za a wanke kan a haka da shampoo da conditioner bayan cin an wanke kuma sai nan ma a kuma ɗauko hair protein steaming hair protein muke kiran shi so shi za a sake shafa maka sai a yi maka steaming da shi duk inda ka yi 15-30 minutes za a wanke maka gashinka to shi irin wannan gyaran gashin da wanke wanda steaming din duka ana iya yi wa yara ko kuma a manya kawai ake yi wa to products ɗin da muke amfani da su da yara da manya kowa zai iya amfani da shi muna amfani da kayanmu na gargajiya da muke da su a nan garin ba wai za a yi maka importing ba ne ba mm. so duk abin da muke amfani da shi kowa zai iya using din shi ko da baby ne ko ma yau aka haife shi zai iya shafa hair cream din ya kuma maza da mata maza su amfani da shi likito kin yi zancen natural abubuwa kuke amfani da shi a product ku wanne irin abubuwa ne kuma ce dame dame kuke amfani da shi to da farko dai zan fara da herbal hair cream saboda shine ne product ɗin da muka fara producing okay. Ah, hair care line ɗinmu kin ga mostly kowa ya san shea butter mm. yadda yake um, kula da gashi ko haka zan sa shi duk kusan wani mai da kika sani man hulba zaitun um, kamar ki samu lalle eh. ko ki samu man kanamfari eh. um, duka dai mostly da yawa da yawa eh da yawa su alayyadi haka kowanne to da aikin shi duk inda aka ce kin haɗa su guri ɗaya in ma za ki amfani da shi man gashin kaɗai to za ki ga canji a gashin ki gaskiya saboda ya fi komai shan natural abubuwa don ko duba shi kai za ki gano daga kin kalle shi kin san wannan ko kamshinsa kika sunsuna kin san wannan natural abubuwa ne a cikin shi abubuwan da suke kara tsawon gashi da kuma cikin gashi da dama muslima ta abin da muke so kenan abin da zai sa gashi ya tsawo haka ne gaskiya especially wannan steaming hair protein din yana ɗaya daga cikin abin da na san ya fi tafiya a cikin kaya sosai saboda duk wanda ya amfani da shi zaka ji kira a ah, kaza gashi na ya cika gashi na ya daina karyewa to yanzu ziya shi wannan gyaran gashi so nawa mutum ya kamata ya dinga yi so ɗaya ne a sati ne ko kuma a wata ne ko kuma a shekara akwai lokutan da aka kidayo mutum zai yi ya danganta da abin da na fara faɗa tun farko gashinka natural ne ko kuma relax ko kuma transitioning kake idan gashinka natural ne ko transitioning kake kamata ya ce duk sati biyu kana steaming sannan farkon satin da watan da ka fara yi for the first three months ba za ma ka yi using heat a gashinka sosai ba ba za ka yi stretching ba kawai za ka yi steaming every two two weeks sannan za ka yi using comb mai babban baki irin manya masu manyan eh, haƙura yawwa yawwa to shi za ka yi using ka rinka taje gashinka mm. so duk inda aka ce ka yi three weeks kin ga three months sorry kin ga a wata uku za ka yi kamar sau shida so daga nan kuma za ki iya fara stretching gashin ki baki da tsoron gashin ki zai kare ko ba zai kare ba eh an riga an eh, yi building din shi idan kuma natural in kuma gashin ki relaxed ne like every month is okay oh, every month eh a wata sau daya ya isa to daga karshe hajiya ziya wani irin shawara zaki ba wa mata akan gyaran gashi kisan inda muka dan samu matsala kenan mata watan ta bude kanta sai kin gudu inda muka dan samu matsala kenan wurin gyaran gashi wani irin shawara zaki ba mata to shawara ta a nan gaskiya shine ba matanmu na nan ba kowaye ta san bari ta tashi ta tafi salon ta wanke kanta ba so babbar shawara ta a nan shine abin da yake maintaining gashi duk inda aka ce akwai moisture a gashinka to kin ga ba kai babu hair breakage kenan so in kamar yanzu kina kin tsefa kanki ko kin wanke kanki ko kin yi waye normal hair cream din nan da in zaki shafa a kanki in ki san gashin ki a bushe yake advisably kamar ki dan fara samun ruwa ki dan yi sprinkling a gashin ki dan yayyafa akwai abin da muke kira lock method yawa kamar leave in ko moisture sai oil tukunna cream mm. to in dai zaki wannan um, in aka ce kamar leave in za ki kamar ki samu ruwa ki dan jijjiga gashin ki ko kuma ki samu kwandishina ki sa a gashin ki ko ki bata ta yi minti kamar biyar haka ko goma kin ga kin gama da na moisture a nan bara na liquid kenan dan za mu zo mu ce oil in kina so ki shafa man kwakwa ko man man zaitun ko olive oil to in kika yi wannan sai ki shafa oil sai ki fara shafa oil kowane irin oil inda yana da kyau to hajiya ziya mun gode to ni ma na gode masu kallon mu kun je dahirar tamu ta kasance tare da zainab muhammad hadi wadda aka fi sani da ziya ta gaya mana yadda za mu kula da gashinmu idan gashinmu natural hair ne ko relaxer ne ko kuma waɗanda gashinsu suna relaxing suke so ya koma natural sai ku biyo mu wani satin allah ya kai mu ni hawa awal sa'ad nake cewa ku huta lafiya masu kallo shirin ado da kwalliya kenan inda muka kasance tare da wa'awal sa'ad a yau shirin ya ziyarci inda ake gyaran gashi hmm. ah, kuma na san an yi ƙarin ilimi ko? Hmm, sosai ko kwarai da gaske mm-hmm. gaskiya wannan mata tana da gashi baiwa Allah yarinyar nan gaskiya ai bata gama zama mata ba mm, to ai baiwa Allah nace duka gaskiya kana da gashi kuma ka san mamu da dafa ni haka gashi na fa yake mm. yalla ina ga ma na ma tuna na tuna na tuna ai baka yadda bane ina wancan lokacin da kika kuka ana a wayo shi eh, ai ai kin tuna <laughs> kuma gaskiya mutane su gane ba wai mata kaɗai ne aka barwa ga yaran gashi ba kuma maza kaga kai kana tara gashin ka mm. eh, so eh, na san irin wannan ba na son yi talla amma mm. akwai irin sinadaran da ake wanke gashi da su mm, ake bukatar kuma ka san wani abu phone enough mutane suna ganin kamar natural head din na ayi kawai ka sa waye ne ka wanki ya fa tsada in zaka take care of natural head a to ai kirkir kake tsorata mutane ba tsorata ba eh. no ba ai ba ina tsorata da su to ai wanda yake son ya keep natural head gaskiya san me zai taka sai dan mm. baya son up to date yana son kawai natural head din kawai zauna haka mm. kullun ga dandruff da shauransu a amma kana son up to date ka dinga mm. kula da gashin gaskiya kana bukatan wasu abubuwa da dama ba tara gashin ba a guji ya huzi yauwa eh gaskiya ne masu kallo shirin ado da kwalliya kenan wanda da wannan shirin zamu naɗa tabarbar shirye-shiryen mu na wannan rana da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu sai mu kasance gobe da ku idan Allah ya kai mu kaɗan daga cikin jerin gwanin shirye-shiryen mu na gobe akwai shirin zamantakewa inda muka saba kasancewa tare da Aisha Lawal Umar haka zalika akwai zangon mu shakata inda mawaka ke shigowa domin mu kasance tare da su da fatan za ku yi dako domin kasancewa tare da mu a gobe a yanzu muke cewa ku huta lafiya masala.